mutum ne ya kwanta rashin lafiya sai Allah ya yi masa rasuwa kuma ramadan ya riske shi a lokacin rashin lafiya bai yi ba sakamakon larura to malam yan uwansa za su rama masa wannan azumin ko Allah ko kuwa Allah ya kare ka ya ba da lada ya sa a mizani to shi azumi yana cikin abinda annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa hadisi na Aisha man mata alaihi sawm sama anuhu waliyuhu wanda ya mutu akwai azumi a kansa to waliyansa su sauke masa to haka duba aka ga azumin da ke bin mutum ya zama a kansa kala uku ne akwai somu kafara kafara ta hau kanka ka kashe mutum za ka yi azumi sittin mutum ya fara sai ya mutu ko kuma bai yi ba ya mutu shin wannan azumi da ake bin sa na kafara guda sittin a jere ko guda goma ko guda uku ya za a yi a sauke masa su na biyu bakance mutum ya ce na wa Allah alkawari idan Allah ya sa na je tafiya ta lafiya na dawo lafiya ko matata ta haifu lafiya ba a je asibiti ba ko na gama karatu na su sassufuli ban gamu da kari oba ko sifil oba ba ni alkawari zan azumin wata guda kaga ya dora ma kansa to sai kuma Allah ya sa successful ya gama karatunsa ba shi da carry over spill over to kaga yanzu azumi ya hau kansa to ya rubuta sai ya mutu kafin yayi kaga wannan ya zama me ya zama albashi ya zama alwashi ya zama bakance to wannan shi ma yana cin abin da za a rama masa na uku shine azumin ramadana wanda shine aka samu sabani wasu shigar da shi cikin wancan azumin na cewa wanda ya mutu akwai azumi a kansa a sauke masa suka ce har da ramadana idan mutum ya mutu ana bin sa bashi ramadana danginsa iyalansa su tashi su rama masa wasu malaman suka ce suka yi tafsili suka ce eh, sai in ya warke daga ciwon ya saka cibe ba ma'ana ya samu damar ramawa amma idan ciwon da ya sa ya sha ramadan din ya ci gaba da zama a cikin ciwon har mutuwarsa kun ga bai samu ma lokacin ramuwar ba tunda ya sha ramadan saboda ciwo sai kuma ciwon ya yi ta binsa ya yi ta binsa ya yi ta binsa har ya mutu bai samu warakar da zai rama ba to suka ce wannan ba za a rama masa ba to suka ce to me za a yi masa suka ce ba komai suka ce a yi masa ciyarwa sai a yi masa ciyarwa amma idan ya warke yana kai ni dai insha Allah wata na gaba zan yi ina jin sai wata na gaba ya ta sakaci har ya rasu suka ce to wannan lalle a yi masa azumin nan domin ya samu dama ya warke ya samu lafiya kuma Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhar kuma ya samu ayyamin ukhar din amma yin azumin wannan sai a a rama masa to wannan shine tafsili game da biya ramadana wanda ni na fi gamsuwa da cewa a shigar da ramadan din eh in ana binka ramadana a rama maka in ana binka na kafara a rama maka in ana binka na bakance a rama maka duka waɗannan ukun suna buƙatan a yi wa mutum malam lokacin ina ɗan shekara sha bakwai na ɗauki abubuwan mutane ba tare da sun sani ba kuma yanzu malam wasu sun rasu wasu na ɗauki abin nasu ne malam amma kuma ni malam a duk lokacin da aka yi rasuwa sai na tuna da waɗanda suke bi na haƙƙinsu kuma sun rasu amma kuma wallahi malam na kimantawa da su ko masu irin sunansu na ji sai na tuna suna bi na wani abun su malam gashi kuma an ce Allah baya yafa haƙƙin wani malam a duk lokacin da na ji wannan kalmar sai na ji kamar da ni ake to dama da kai ake mana da kai ake da ni ake da mu ake baki daya malam sai na ji babu daɗi jikina duk ya mutu imani ne kake da imani Allah ya taimake kana da imani domin ka tuna ma a duniya kamar da annabi faɗa man kana inda hu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawma duk wanda ya san akwai haƙƙin wani a kansa ya je su warware ana qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham kafin ranar da ba dinare ba dirhami ta zo inna ma huwa al-hasanatu was cinikin lahira da sallah ake yi kawo sallarka kawo azuminka kawo hajjinka kawo zumuntarka kawo bin da kai wa iyayenka kawo karatun kidabu ɗinka kawo kaza dishi za har hada a sallami mutane ba dinarun ba dirhamun so abin da ake yi idan ka san mutumin da ka cuce shi kuɗi kuma za ka iya ƙaddara su ko ka san su ko za ka iya ƙaddara su yana nan ka kai masa in ka san bashi kai tsaye zai ta da wasu abubuwa ma'ana wanda suka yi masa sata suna da yawa kai ma kana ciki ne da ka je ka ce masa na ɗauki dubu goma sha zai ƙarya kake ɗari biyar ka ɗauka dama duk satin da aka yi min kai ne suka ce to kaka bayyana kanka a matsayin ɓarawansa to da zai tada abubuwa da yawa ka bayyana kanka a matsayin wanda ka zo ka kyautata masa eh an yi zaman lafiya sai ka tambaya me mai gida yake so aka ce yana son turare sai ka siyo kwandalelan turare na daidai kuɗinsa sa Ka mai gida saboda zaman da aka yi na lafiya da fahimtar juna da kaza kaza shine na dan kawo maka wata hadaya ka faɗi hadaya da bakinka amma a zuciyarka kana nufin ka ne na dama shi kuma zai karɓa yana murna alhamdulillah na gode na gode kaga a rabu lafiya bai san me ya faru ba amma kai ka mai masa da haƙƙinsa ci laka ma na waita wa laka ma a khasta laka ma na waita wa laka ma a khasta hadisin ma'anu ka ga ka fita in kuma baya nan akwai familinsa sai ka je ka ce to mai gidanku yana bi na bashi sai yanzu ina duba yan takarduna na ga ashe yana bi na kaza ga kuɗin ku kaga ka ba magadansa ka fita ko kuma sai zama baya nan magadansa ko baka san su ba to sai ka kaddara kuɗin nan zai dubu biyar to ana wani aikin alheri ana neman taimako sai ka zuba dubu biyar ɗin a ciki ka ja bakin ka kai shi kakka ba wani na kusa da kai kakka cikai amma ka je can nesa Mairin irin gidan rediyon nan da za a ce ga wani a asibiti ana nema masa taimako sai ka je ka baka ce ga wani nan shi ma taimako ne taimakon kayi da niyyar shi ne ya ba da taimakon ladan da za a samu na wannan aikin shi zai samu in an je lahira kana da wani aiki da kai masa da kuɗinsa wanda zai gani kuma a lahira mutum yana neman hasana ko ƙwayar zarra ce don za ta taimake shi to kaga ka masa aikin alheri ka kubuta to wannan su ne hanyoyi guda uku da ake bi a kubuta daga haƙƙin wani wanda kasancewa haƙƙinsa ya shafi dukiya malam ina neman aure kafin mahaifiyata ta rasu sai gidan gidansu yarinyar suka ce min na aiko magana ta magabata na za mu yi shawara da ita mahaifiyata sai ta ce min kawai na ci gaba da neman kuɗina ba yanzu ba to malam gashi gidansu yarinyar sun ƙara yi min magana akan a aiko magabatana to malam gashi yanzu mahaifiyata ta rasu to shine nake ganin idan na cika na aika kamar na saba umarninta don Allah malam a bani shawara ai mahaifiyarka ba ca te kakkai aure ba ca te ta ci gaba da neman kuɗinka ma'ana kuɗin da zai ishe ka kai auren ita uwa tausaya maka take yi kakka je ka rikito aure ta san akwai ci akwai sha akwai sutura akwai magani akwai abinci in ba ka da gida akwai haya akwai kuɗin wuta akwai kuɗin ruwa in an haihu akwai kuɗin rago akwai na asibiti akwai makarantar yaro akwai asibitin yaro isa take cewa kaga ashe bata ce kakka da ta ce kakkai aure kakkai aure kwata kwata sai mu ce wannan abin da mafiyarka ta faɗa ma laifi ne in ma kai ka cuce ta in ka bi umarninta ka cuce ta don ta hana ka abin da Allah ya sa ka ko ya halasta maka ko kuma ta ce kakka auri ita wannan yarinyar to sai a duba dalili idan dalilin na addini ne rashin tarbiyya ne to dole ka bi wasiyar babaka in ko dalili ne na son zuciya watakila sun yi faɗa da babarta suna 'yan mata babarta ta taɓa kantsa mata mari sai ta ce ita kuma wala ba za ta baɗanta ya auri wannan ba to kaga wannan maslaha ce shaksiya ba maslaha addini ba ce sa ta hana ka to a nan sai ka saba mata ka je ka yi aurenka kuma baka yi mata laifi ba Allah sai yafe mata ita ma gabar da ta yi da uwarta har ta cika a aure yarta to da ka ga ka je ka tura kuɗi a karama kalla wacce ina yau malam fatan alheri Allah ya karɓi dukkan ayyukan mu ya mana tukuici da aljanna firdausi amin malam allah idan mutum zai fitar da zakka zai haɗa kuɗi ne da kadarori kamar dabbobi da hannayen jari ko kuma iya kuɗin da yake juyawa zai wa zakka to ina kuɗin da kake juyawa ai hannun jarin da kadarorin su ne kuɗin yanzu wani sai kaga ana kiransa buloniya amma ka zo hannunsa ba miliyan ɗaya to me zai da su ya riƙe miliyan ɗaya ita ma miliyan ɗaya sake ta tashi ga wani guri sai ta fito da miliyan ɗaya ya uwarta ai ba ma hikima ba ce a wannan zamanin ka riƙe kuɗi kamata ya ka juya su ka sayi wani abu ka siyar ko ka saro wani abu ka siyar ko ka saka su inda ake juya su so aje kuɗi ana kallon su ba sa karuwa kuma kullun darajar su tana faduwa wata ne ka aje miliyan ɗaya ta dawo kima ta yafi dubu ɗari ba kaga aje ba ta amfani ba amma in kadara ka aje sai ka ga duniyar na tashi ita ma kadara na tashi ko ka sai ƙasa ko ka sai gwal haka masu masana suke cewa in ka sai gwal darajar gwal ba ta faduwa in ka sai ƙasa za ka ga cewa ka sai fili wata ran dubu ɗari wata sai ka ji ana cewa gudun naka fa ya tashi ha an yi hanya ha an kai ruwa da wuta ha an sa fol sai kaga abin nan naka na dubu ɗari zai ga ya koma miliyan goma ko wanda ya ce mu mala wata gona na siya miliyan goma Ya ce kawai rannan sai wani ya zo ya ce yana so ce nawa Ya ce tara farko sai ce miliyan ɗari ce kawai sai na ji zuciya ta ce wani ƙurr na ce na da gaske Ya ce malam ƙasa tana da albarka an kana da hali nan take miliyan casa'in shi kuma na yake so sai ce a ƙara Ya san mutum mutum yana tayawa ka ce kawo sai ce kai zan yi tunani ko wani ba ƙasa to saboda haka wannan shine sun ka tashi yin zakka sai ka tattaro abinda kawai ba zai shiga zakkarka ba gidanka da kake ciki ko na miliyan dubu ne ba za ka sa shi a zakka ba motarka da kake hawa ko ta miliyan ɗari ce ba za ka sata ba kayan alatun da ka zuba a gidanka duk ba shiga zakka ba filin da ka ware za ka gina ma 'ya'yanka ko ka gina ma zuriyanka duk ba zai shiga zakka ba amma duk wani abu da ka siye shi da kasadin ya yi tsada ka siyar ko ka zuba hannun jari a can ya faɗi ka siyar to wannan za ka lissafa ina da hannun jari a guri kaza ina da hannun jari a guri kaza kuɗi kaza zai kai kaza ina haɗa na jujjuya na haɗa zai kai kaza su ko dabbobi ai zakkarsu daban ne ba sa shiga wannan layi sai ka duba ga raƙuma ne in raƙuma ne sun kai adadi daga biyar suke fara zakka in an biyar sai a sai akuya a bayar sha goma a sai wata akuyar a bayar biyu kenan duk biyar sai a dinga musu zakkar akuya har sai sun kai 25 daga nan sai a ɗau ɗaya a ciki saniya kuma ko ta kai 29 babu zakka a kanta sai ranar da ta cika 30 to sai a fitar da in ta yi kai nisabi kuma ta shekara sai a fitar da guda ɗaya akuya sai ta kai arba'in da tunkiya da akuya da rago da dan akuya duka haɗa su ake yi musu lissafi ɗaya sun kai arba'in a bada ɗaya ba ƙaton ba ba ƙaramin ba in kuma dukiya ce sai ta kai miliyan biyu miliyan biyu nan sai a fitar da dubu hamsin kowace miliyan ɗaya dubu ishirin da biyar ake fitar mata in sun kai miliyan hudu kawa da dubu ɗari sun kai miliyan biyar dubu ɗari da ishirin da biyar in sun kai miliyan goma nawa dubu ɗari biyu da hamsin in sun kai miliyan ɗari miliyan biyu da dubu ɗari biyar sau ɗaya a shekara alaici don allah mala idan mutum yana karanta alkur'ani sai ya zo wajen sujjada malam dole ne sai ya an yi ko za a iya kin yi ba magana dole ko rashin dole ake ba cewa sunna ne idan ka zo wajen sujjada kana da alwala kai sujjada gurare ne kuma ai ba yawa gare su ba guda goma sha biyar ne a warshi ma kake karanta za ka gurare goma sha ɗaya ne to nan gurin ake so in ka zo sai kai sujada. kuma ka iya wucewa in baka buƙaci ladan ba ko ko baka shirya ba zalla malamu na alamu ne suke nuni da cewa Allah ya karbi tuban mutum wato alamar karɓar tuba shine a ga cewa baka koma laifin ba na faɗa ɗazu a hudu ba cewa laifi yakan zo mutum ne matakai guda bakwai laifi akwai lahabat kaga ana yi yasa ake hanawa a yin kakkawan ya gani idan ana yi a fili to za ka gani wancan ya sha giya wancan ta yi tsirara wancan yana kaza ka ji a ah, tutun da ana ta yi kaga ana yi sai me sai khatarat a ba a zo yin ba tukunna sai ya ɗarsa a zuciyarka to ko ni ma na yi ne ne shine tambayar farko da ke mutum tunda kowa yana yi ko ni ma na tun da shi ake yayi kaga khatarat kenan lahazar khatarat daga nan sai hammu hammad bihi wa hamma biha sai ka yunkurin yin sai na hudu sai ka yi sau ɗaya tak da ka yi sau ɗaya sai ka ji ka damu kana ta tsorata to idan Allah ya taimake ka daga nan sai ga mutum ya tuba to sai mataki na biyar sai ka sake maimaitawa ka kai sau biyu sau uku sau hudu sau biyar kana ƙara yawan yi yana ƙara shiga jikinka rigan sai zame maka al'ada in baka yi ba ma ba ka jin daɗi shine mataki na shida lokacin da sabo zai kai wa mutum sai ya yi shi yake jin daɗi in bai ga abin saɓon ba duk sai rikici to mataki na bakwai sai kuma faɗa da masu wa'azin ka'ayi shine matakin ƙarshe sai ka ji ana malamin nan fa yana damun mu ko a ji a kashe shi ne ma annabin nan da yake wa'azi ko a kashe shi to dalilin da yasa aka kashe annaba kenan ake kashe malamai wani sai ga laifin nan ma ya kai ma ka ce ba kyau ma baka isa ba ba fa kai ba ce ka ce a ka ce jama'a laifin da kuke iri kaza ba shi da kyau to sai a ce a kau da shi to anan ne Allah yake fushi daga yanzu duk laifin nan da kuke kuma in turo mai wa'azi ma ya faɗakar da ku kuma ku kashe shi wa ya qatluna nabiyina bi ghairi ma ja'a kum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakabartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun to daga nan an fara kisa ba a san wa'azi an fara dukan masu wa'azi ɗaura masu wa'azi koran masu wa'azi kashe masu wa'azi to kuma an kai matakin ƙarshe sai Allah ya saukar da fushinsa kuma in za ka ji a ce Allah ce duk a gama da garin tunda sun kai matakin da bayan saban ya zame musu jiki amma kuma suna kashe suna faɗa da masu masu masu wa'azi to wannan shine in mutum ya kai wannan to ya amma alamar tuba wa shuruɗin taubatin nadamu alama fata wannan to Allah ya uda ila zambi fi ma baqi alami umrihi wa an yatrukal ma'asiyati fi sa'atiha da ka cika wannan mai ahalar ya faɗe su wala hilu an yu yu'akhira tauba wala yaqula hatta yahdiyanillah fa ina min alamati shiqa'i wal khizlani wa basira wannan shine sannan kuma dan Allah ina so ka bani wani nau'in istighfari yadda zan dinga yi to istighfari ai gashi na manzo Allah ya koya mana alayhi salatu wassalam yana da kaifiya guda shida ko bakwai kowanne akwai sayyidul istighfar wanda muke da safa mu yi da yamma alamun اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شري ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت kai wannan da safe kai da yamma in Allah ya taimake ka kai wannan da niyya mai kyau ka mutu kafin yamma ko ka mutu kafin safiya ana sa maka ran mutuwa da imani sannan ga ɗari da safe ɗari da yamma mafi karanci astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa tubi ilayhi kai kafa ɗari da safe kai ɗari da yamma mafi karanci in kai fiye da haka ba matsala amma mafi karanci kai ɗari ko duk inda ka zauna kai ɗari duk inda ka zauna kai ɗari kawai kai dubbin nema a kullum inda annabi sallallahu alaihi sun ce a majalisa ɗaya sai ya ɗari yana rabbi gifirli wa tub alayhi innaka anta tawwabur rahim rabbi gifirli wa tub alayhi innaka anta in ka zauna mai kokai ta tunanin lissafi wane ya faɗi wane ya tashi kawai sai ka ce rabbi gifirli wa tub alayhi inna to annabi yana faɗa su habbai kuma su dinga lissafawa shi kuma yana rabbi gifirli wa tub alayhi innaka anta tawwabur rahim rabbi gifirli wa tub alayhi innaka anta tawwabur rahim suka ce sai mu kirga ɗari a majalisi daya ka wannan ba mai iyaka bane kenan ita istighfari duba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira madalla ga wanda ya sami istighfari mai yawa a cikin littafin sa ranar alkiyama a ce duk tuba ne ya ce na halaka mutane da saboni kuma sun halaka ni da istighfari so kai ta yin sa ba iyaka akwai kuma nan istighfarin astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi akwai kuma rabbi gifirli wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim shi ma nau'i na istighfari akwai kuma allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li wa min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim shi ma nau'i ne na istighfari akwai kuma nau'i na istighfari Allahumma ghafir li zambi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhiratahu wa akhirahu awalaniyatahu wa sirahu ko wa sirahu wa alaniyatahu wannan duk nau'i ne na istighfari mafi karanci ka ce astaghfirullah wa atubu ilai don ka dinga hadawa astaghfirullah wa atubu ilayka hada kaga kai istighfari kuma kai tuba shi istighfari neman a yafe maka ne tuba kuma nadama ne to ka ce Allah ka gafarta min nayi nadama shine fasarar Allah ka gafarta min nayi nadama Allah ka gafarta min nayi nadama Allah ka gafarta min nayi nadama to kaga ka nayi nadaman ƙara fito da amma kuma kai kana sako kuma kana istighfari sai ya zama izgili mutum ya haka ya kurbi giya ce astaghfirullah sai sake kaba shi astaghfirullah kaba kaga wannan ko yana zina yana yana yana astaghfirullah kaga ya zama ba'a da izgini yace sana'a masa addu'a sana'ar sa an jefe shi kana baka Allah baka sunkuya ba kenan in dai ka tabbata an kaji ba shi ka ya ba wanda ya jefe ka ka sa itikadin ma cewa wani ya jefe ka kuma ya same ka to alama ce ta kare zuciya kaga kenan da abin da zaka yi zaka gina ne akan wani ne ya hana ka ci gaba mu ko mu yadda da wani aqida ba ka zabura kawai ba wani wanda ya jefe ka ita addu'a eh, shine amfanin jin kitabun tauhid din karama maka so da mai nan sai da kitabun tauhid lokacin da muka fara kamun bokaye wani tsorata suke suna ga an kama wani bokon ma ba za a iya bacci ba da safe kun dai ji kisa wacce ta ce za ta tura mun aljanu da daddare don ba kitabun tauhid ai sai ka to yanzu ke a daidaita mu mu kuma har da wani cewa harshensa dogo har ƙasa kuma yana taɓa sili zai zo kan gadon ka ya tashe ka ce kai ne kwamandan hizba wani malami ne ba da ya ba da wata kisa wani mutum ne aljini ya wai shiga jikin matarsa sai malamin ya zo ya fara karanta amanar rasulu da ayatar kursi da ayoyi sai aljanin ya magana a tsaya a tsaya zai ce to me ya faru zan fita amma da sharaɗi sai ce me sharaɗin kai zan dawo jikinka kai mai rukar zan fita daga jikin matana amma kai mai rukar zan dawo jikinka sai ce shi kadai ne sharadin ka ce to bismillah can an sai aljanin ya fashe da kuka sai ce ah yaya ka ce zaka dawo jikina yace ai ba zan iya shiga jikinka ba saboda yau da safa ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa ɗari. duk mutumin da ya wannan kafa ɗari da safa aljanu ba zai iya zuwa kusa da shi ba har yamma ita to shikenan tunda baka yadda jikin na bai ka fita kawai ka san da dare ma ko kuma ta karanta alkur'ani sai Allah ya kone ka to kaga da ya tsorata ya ce to a a dakata ina zuwa ya ɗebi kayan rukar sai ya gaba kaga da an tsorata shi a iska malam menene hukuncin addu'ar da za a ce Allah yi min kaza dan alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan muna da babin tawassuli in muka zo babin za zaka ji a ƙasa na tawassuli da yadda tawassuli yake da me da me ake tawassuli da me da me ba a tawassuli da shi in Allah ya kai mu ka ci gaba da zuwa kitabut tauhid